Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. masauraranmu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabu Imam Aliyu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi muna fata ana shan hantsi lafiya. Shin ina matsayin 'yan koren siyasa ne bayan an ci zaɓe? Dari biyar ne za ku raba naira dari dari. Me in ka tsaya kana ta wani haka haka gefe. Dari biyar ne. Kashi kana gani ka bayar kana ce suna ce naira dari dari. To haka kuma za mu ji cewa hukumar kwastam ta faɗi yawan mutanen da suka mutu a musayar wutar da suka ce sun yi da 'yan fasa ƙwauri. Akwai kuma maimaitin shirinmu na ciki da gaskiya, amma yanzu ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. shugaban jam'iyyar republican na amurka rance priebus ya kira donald trump dan takarar shugabancin amurka mai jiran gado na jam'iyyar ta republican bayan da ya lashe zaben fidda guni da aka yi jiya a talata a jihar indiana trump ya samu kashi 53 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada sanatar kuru ya samu kashi 37 cikin 100 sai kuma gwamnan jihar ohio jim kasich wadda ya samu kashi 7 cikin 100 bayan da ya kasa samun nasara a jihar da ke da muhimmanci a yunkuri da yake na hana Trump samun wakilai da suka wajaba domin a ayyana shi a zaman dan takara na jam'iyyar Cruz ya janye daga takarar shugabancin Amurka. Ya ce babu damar ci gaba da yakin neman zaɓe domin masu zaɓe sun zaɓi wani. Trump ya kira nasarar da ya samu a jihar Indiana a zaman babba. Ya taya Cruz da sauran waɗanda ya kara da su murnar gudanar da yakin neman zaɓe mai kyau da kuma wasu mutane masu basira da tsinkaya. daga nan ya yi kira da haɗa kai cikin jam'iyyar irin kiran nan dai da shugaban jam'iyyar shi ma yi a bangaren 'yan democrat sanata bani sanders mai wakiltar jihar vermont a majalisar dattijan amurka ya doke madam hillary clinton a jihar ta indiana ya samu kashi da uku cikin 100 amma duk da wannan nasara yana can baya ga clinton a yawan wakilai kuma zai buƙaci gagarumar nasara sauran zaɓuɓɓuka da suka rage kamun ya cin mata amurka da kawayenta dama suna tsammanin irin farmakin da mayakan isis suka kaddamar jiya talata a arewacin iraki suka wargaza kan mayakan kwardawa da ake kira peshmerga wana wani dan gajeren lokaci al'amarin da ya janyo mutuwar sojan amurka na musamman guda daya jami'an amurka sun dage cewa kungiyar ta ji jiki matuka kuma babu ma lokacin da ake ganin kasawarta kamar yanzu tun bayan da ta yi kutse a cikin kasar iraki a shekara ta 2014 duk da wannan jami'an tsaro da masu aikin bangaren leƙen asiri suna gargaɗin cewa a ya hattara ƙungiyar tana da ƙwarin gwiwa duk da matsalolin da take fuskanta da asubahin jiya ne isis ta kaddamar da hare-haren waɗanda ta auna kan mayakan kurdawan a arewa da kuma kudancin birnin mosul inda ta yi amfani da manyan makamai ciki har da motoci da aka dankara wa nakiyoyi da kuma 'yan ƙunar bakin wake duk da haka jami'an kurdawa sun kira harin da isis ɗin ta kai har ta kama garuruwan taskiof da kuma muskelet na wani ɗan lokaci ya kasance farmakin da ƙungiyar isis ɗin ta yi nadama domin sun kashe mayakan ƙungiyar su 80 da kuma lalata motocinsu guda 25 wata tawagar wakilai ƙarƙashin jagorancin amurka da rasha da kuma majalisar ɗinkin duniya suna ƙoƙarin kammala aiki da zai kai ga dawo da aiki da shirin tsagaita wuta a siriya inda fada tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye yake neman wargaza kokarin rundunar taron dangi na kasa da kasa wajen yaki da ita wannan kungiya ta isis tawagogin mu a ɓangaren soja suna aiki kan cikakkun bayanai da za a aiwatar domin kawo aiki da shirin tsagaita wutar in ji sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi magana ne jiya talata kwana ɗaya bayan da ya gudanar da taro na gaggawa a geneva da jami'ai ciki har da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kada na siriya stefan da mistura hakanan keri ya yi magana ta wayar tarho da takwaran aikinsa na rasha sage lavrov amurka da rasha su ne suke jagorancin kwamitin sa ido kan yarjejeniyar tsagaita wutar asiriya tun da farko jiya talata lavrov ya gaya manema labarai cewa yana fatar za a cimma yarjejeniya zuwa safiyar yau ya yi wannan furicin ne yayin da yake ganawa da jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman kadarkicin nasira da tura a moscow to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc kimanin mutane miliyan 500 a yankin nahiyar afirka da caribbean suna cikin hadarin kamuwa da cutar zika zuwa yanzu kasashe 37 da wasu yankuna ne suka ba da rahoton yaduwar cutar a yankunansu kasa ta baya-bayan nan wacce ta ba da rahoton bullar cutar a kasar ta ita ce peru haka nan an ba da labarin bullar cutar a wani yanki da wuri da ake kira st bethlehem da ke karkashin ikon faransa kwayoyin cutar galibi ba ta da wani tasiri amma likitoci da masana kimiyya a fannin kiwon lafiya sun ce yana da wuya a faɗakar da jama'a su gane cewa duk da rashin tasirinta tana matuƙar illa ga yara da ba a haifa ba cutar zika tana sa a haifi yara ƙanana da ƙananan kai ko kuma kwakwalwa har yanzu masu bincike ba su san ba su iya faɗan cewa mata masu juna biyu nawa ne ke da cutar ba ko kuma yadda yake haifar wa yara a wannan na wannan nakasa ƙasa wani bincike ya nuna cewa kashi ɗaya cikin ɗari ne suke samun wannan matsala wani binciken kuma ya ce adadin ya kai 29 daga cikin ɗari. labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shin ina matsayin 'yan koren siyasa ne bayan an ci zaɓe a ƙasa ga rahoton da wakilin Sanusi Adamu ya haɗo mana daga jihar Adamawa. Dari biyar ne ya za ku raba naira dari dari. me ka tsaya kana ta wani haka haka a gefe dari biyar ne gashi kana gani ka bayar kana ce suna ce naira ɗari irin yadda waɗannan matasa 'yan koren 'yan siyasa ke samun abin rayuwa ta yau da kullum na yi hira da wasu daga cikin irin waɗannan matasa da a duk wayewar gari ke da fifi a ofishin jam'iyyun siyasa ko gidajen masu rike da mukamin siyasa da zimmar ko wani daga cikin wakilan da suka taimaka wajen yakin neman zaɓe zai waiwaye su domin samun abin sanyawa a baka. Kowane irin tanadi 'yan siyasa suka yi domin kyautata rayuwarsu. Da farko ga wani matashi Isiyaka haskakawa. Mun wahalwalu mun yi komai an zo an kafa gwamnati muna nan a party office kara zube. A har yanzu ba abin da muka yi witnessing uh, dividends of democracy. Mai sunana Umar Muhammad Musa muna cikin wani hali sannan muna tunanin cewa demokuraɗiyyar nan mun samu sama kuma ga ƙasan ma mun zo mun samu. Matasa kuma su ɗin su suka kafa gwamnatin nan aka tsaya aka yi ruwa amma har yanzu dai matasa ba mu san halin da da muke ciki ba sunana fadimatu aliyu amma an fi sani na da dada bisa gaskiya da gaskiya sun san wahalan da muka sha a kansu mu muna ganin za su iya tuntuɓa mu za su tausaya mana akan bisa wahalan da muka sha akwai waɗanda suka bi gwamna duk inda gwamna ya shiga sun shiga nan gurin kwamishinoni nan sun san su senator sun san su rep sun san su ya kamata su din nan waɗanda suka sha wahala ya kamata a kira su a kyautata musu alhaji muhammad abdullahi mataimakin shugaban jam'iyyar apc na jihar Adamawa ya ce. Nan da wata biyu ko da wata uku masu zuwa a gaba in ka zo gaba na kai da kanka za ka san cewa lallai akwai abun da jam'iyyar APC ta yi akan mata da matasa. Wani mataki da gwamnatin jihar Adamawa ta ɗauka domin rage zaman kashe wando tsakanin matasa da mata shine na ɗaukar su aikin sharar manyan tituna a Yola fadar jiha sau biyu a mako. Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta shugaban ma'aikata na ofishin gwamna ya yi mini ƙarin bayani. Maimakon a zauna ana yaudarar matasan nan ko a ce ana ba su sa ko ana ba su wani welfare wanda idan wannan gwamnatin ta kare wannan policing kuma ya lalace shine na sa pa nawa a ɗauki matasa 200 a cikin gari ba matasa kawai ba har da mata waɗanda wasu sun rasa mazajensu wasu kuma da dai zaman rayuwa kan ba su matsala abin jira a gani shine kowaɗanne irin matakai gwamnatoci a matakin tarayya da jihohi za su ɗauka domin cika alƙawura da suka ɗauka wa matasa da mata sanusiya da da mu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. jami'an kwastam sun faɗi ainihin mutanen da suka mutu a wata musayar wutar da suka ce sun yi da 'yan fasa a najeriya ga wakilinmu baban gida jibrin da rahoton a cewar kakakin rundunar hukumar ta kwastam reshen jihar ogun mataimakin superintendent kwastam usman abubakar ko kadan babu karfin gaskiya game da wannan al'amari yana mai cewa har zuwa wannan lokaci mutane biyu ne suka rasa rayukansu a lokacin da aka yi ba ta kashi tsakanin jami'an ta hukumar kwastam da kuma masu fasa na shinkafa da sauran kayayyaki da gwamnatin najeriya ta hana shigowa da su ta kan iyakokin najeriya da makwabtan kasashe a hira da na yi da shi ta wayar tarho kakakin hukumar ta kwasan reshen jihar ogun ya ce damun cewa lamarin ya faru ne a karamar hukumar ado odo ota da ke kan iyaka da jamhuriyar benin a ranar lahadin nan da ya wuce to ko wannan yana nufin kenan babu dangantaka na da tsakanin hukumar ta da kuma al'ummomin da ke kan iyakokin najeriya na ganin cewa an samu nasarar hana fasa kwauri idan aka yi la'akari da fito na fiton da hukumar ta yi da al'umma da kuma 'yan fasa kwaurin sai kakakin hukumar ya bayyana cewa yana zuwa yana musu magana kan cewa su dinga yi ma yaran su magana wannan smuggling nan da suke a abu mai cewa yana bata abun da economy na kasa to wani lokaci na samu haɗin kai kuma da yake san wani lokaci akwai iri masu taurin kai a ranar lahadin nan ne da rahotanni da ke fitowa daga jihar ta ogun ke cewa akalla mutane shida ne suka rasu a bata kashi da aka yi tsakanin jami'an da hukumar kwastam da kuma wasu 'yan sumoga wayanda hukumar ta kwace kayayyakinsu amma kuma suka yi wa jami'an hukumar kofar rago a lokacin da suke tuka motocin da suka kwace makare da kayayyaki da suka hada da shinkafa da kuma sauran kayayyaki da aka hana shigowa da su najeriya al'amarin da ya sa jami'an hukumar ta kwasa suka nemi agaji daga rundunar soji da kuma jami'an 'yan sanda kan yakokin najeriya da sun kasance wasu kan yakoki ne da ayyukan su moga suka yi kaurin suna al'amarin da kuma ke ci gaba da jan hankalin hukumomi musamman ma dai na jami'an hukumar ta kwastan babin yancifin amurka daga lagos To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar kamar yadda aka saba. Eh jabar masoya masoya masoya masoya masoya soyayya ban gane ki ba a zuciyata ba za na bar ki ba tufar masoya adon masoya nake na kewa duba masoyiya shar shar shar tufar masoya adon masoya cikin masoya kauna tana zuba shi rashin mazaje su faduwar gaba shar shar so mun gode dan mutanen na gudu ana tare da sashen hausa na muryar amurka a washington dc ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum a shirinmu da ya gabata mun kammala jin yadda aka yi tsakanin zaharuddin sani wakilinmu da ke katsina da wasu 'yan damfara idan an tuna kafin nan mun sha gabatar muku da shirye-shirye kan masu karya cewa su aljannu ne suna cutar mutanen da suka yarda da su ko kuma suka tsorata da su. Mutane da dama sun rubuto mana cewar lallai sun fuskanci wannan abu kuma shirin da muka yi ya wayar musu da kai sun gane cewar lallai masu cewa su aljanu ne ta waya dinnan makareta ne 'yan damfara. Da yawa daga cikin mutane yanzu idan an kira su aka fara makala murya sukan danna wayar su su ɗauki tattaunawar su da waɗannan mutanen ɓoye na karya. su kansu irin waɗannan 'yan damfarar sun saurare mu domin kuwa da yawa daga cikinsu sun gamu da fushin mutane da suke kunyata su a kan waya domin haka wasu daga cikin waɗannan 'yan damfarar su ma suka sauya salo yanzu suna bayyana cewar su fa ba aljannu ba ne rauhanai ne domin a cewar su aljannu macuta ne kamar wannan sanannen ɗan damfara wanda ya nemi damfarar wani mai sauraronmu da ake kira Muhammad Sani Shaga kofar saura a Katsina wanda ya shafa tsawon kwanaki cikin watan Afrilun nan yana naɗar duk maganar su da wannan ɗan damfara. Muhammad Sani ina wuni. Barka da yini. amma lafiya ya gida Muhammad Sani ya aiki. Wallahi lafiya kalo alhamdulillah. Ina kasuwa Muhammad Sani. Wallahi alhamdulillah lafiya kalo. Ubangiji Allah ya muka albarka Muhammad Sani Ubangiji Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Ni ame. Kuma Ubangiji Allah ya taimake ka mugun ji mugun gani tsautsayi asara sharrin masu sharri Ubangiji Allah ya kare kai kare zuri'arka. Na gode da wannan addu'a. Allah taimake ka da taimakonsa domin domin ka sani fa kulmata duniya kalila. Ah, Ma kullum an alaiha in ji Allah. Sani babu wani abu da bai da ƙarshe sai ikon Allah. Ikon Allah kaɗai ne ba shi da ƙarshe. Wannan gaskiya ne. saboda ne saboda Allah ne ke cewa a cikin alkur'ani mai tsarki yake cewa shine a du'a'i kuma Allah na cewa layi wani makar sayyi'i billahi halittu hmm. kar ku gina ramin mugunta ga yan uwanku kar ku yi mugunta ga yan uwanku wannan gaskiya ne duk wanda zai gina ramin mugunta ya gina shi gajere ba mamaki shi ya fada in ya gina shi babba wannan gaskiya ne sa Allah yake cewa fa man ya amal misqala zaratin ya rahu wa man ya amal misqala zaratin ya rahu. wannan gaskiya ne asali mutum idan ya shuka aikin alkhairi ranar gobe kiyama sakamakon shi gidan aljanna idan mutum ya shuka aikin shari to ranar gobe kiyama zai shiga gidan wuta Allah ya kare mu daga azabar wuta Muhammadu Sani wani lokaci ne dare yake rabawa. To. Wani lokaci dare yake rabawa domin Allah subhanahu wa ta'ala yakan mm. aiko da mala'iku na rahama Allah na ciyawa ke neman biyan bukata in biya mai mm. a daidai wannan lokaci lokacin da wani yana aikata aikin alkhairi mm. wani kuma yana alfashari. Wannan gaskiya ne. Allah ya kare. Amin amin. misalin wani lokaci dare ke rabawa. Mm, kana tambaya eh, eh. kana ta ne? Eh. Yana ga kamar misalin kamar karfe uku kenan ko? Misali kamar daga sha biyu dai. Eh daga karfe sha biyu zuwa uku. Yawwa to Allah subhanahu wa ta'ala yakan ciyawa ke neman biyan bukata duniya da lahira in biya mai kamar yadda Allah ya ce shi ne a duk du'a'i shi ke an sa addu'a sai ka yi alwala ka yi sallah na kula raka'a biyu eh, raka'a ta farko sai a karanci fatiha da alam na shiraha hmm. raka'a ta farko fatiha da alam na shiraha raka'a ta biyu fatiha da izaja'a eh, raka'a ta biyu fatiha da izaja'a idan kai sallama sai ka yi wa annabi salati ɗari sai ka yi istighfari ɗari sai ka la ilaha illallah ɗari. Sai ka ɗaga hannunka sama ka roƙi Allah buƙatu duniya da lahira. Allah shi ne zai biya maka buƙatar ka ba ni ba. Wannan gaskiya ne. Idan Allah ya tashe zuwa gobe wani lokaci ne ake fita daga gida. Kamar wurin tara ne. Insha Allah. Kamar wurin tara ko sai ka tuntuɓe ni akan wannan layi misalin karfe tara na safe mm. kafin Allah ya fito da kai daga gida za mu gabatar maka da addu'a saboda wannan lokaci mun yi karatun alkur'ani bayan sallah asuba mm. don gari ya fara wayewa zuwa karfe takwas haka muke tashi daga wannan karatu na alkur'ani tara ɗin sai ka tuntuɓe ni Jin maka addu'a cikin ikon Allah Muhammadu Sani. Wannan gaskiya ne na ce ba? Na'am. Na ce ka san ita yadda rayuwa take ko ba haka ba? Na'am. Mm, to kamar yadda dai na ga ka kira ni. Na'am. Kuma na ji kana ta ambata sunana. Na'am. To shi ne nake mamaki kuma gashi da lambata na ga ka kira ni. To shi ne nake mamaki ina ka samu lambata. Muhammadu Sani ka san manzon Allah sallallahu alaihi eh eh ina jin ka ina jin ka eh na ce kuma ka ce a sakkwata kake kana da almajirai ne na ji kamar ka ce kuna karatun Qur'ani kwarai eh, haka ne eh, mm. ina da su haka ne to shi ne dama ka san yadda abubuwan yake ko ba haka ba gaskiya ne eh, shi yasa na ce bari in yi ma wannan tambayi. To, Muhammadu Sani ka san manzon Allah ya ce la ta'ajib ka zama mai gaggawa a rayuwa domin gaggawa aiki ne na shaitan. Muhammadu Sani ka san manzon Allah ya yi istihara kuma istihara gaskiya ce. Wannan gaskiya ne. domin me kamar yadda na gaya maka idan kai ka manta ni na manta ka sani Allah baya mantuwa wa ma rabu ka nasiha wa kafa billahi shahida baini wa bainiku. ko ba haka ba to Muhammadu Sani ka san Allah subhanahu wa ta'ala shine ke hada bawa da bawa hmm. ko ba haka ba haka ne wannan gaskiya ne kuma kamar yadda ka ce baka ni ba amma Muhammadu Sani za ka iya aikata aikin alkhairi a baya a gaba ka tsinci wannan aiki wannan haka yake ko ba haka ba gaskiya ne wannan kuma ka san cewa Muhammadu Sani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani mai tsarki izu na uku yana cewa kuluhiya ilayya annahu sama'a na faru min jini. Hmm, kuma Allah na cewa ma kalakatul jini wal insi illa abduna. Hmm. Allah ya ce ban halicci mutum da aljamba sai don su mun bauta. Hmm, Muhammadu Sani ni kamar yadda na gaya maka ban shirka ban tsafi ba na duba. Muhammadu Sani duk abin da zai kauce wa shari'a ko addinin musulunci ba zan gaya maka shi ba in na gaya maka ta ƙara saurare na. Muhammadu Sani ni ba aljani ba ne. ne. Ka gane ko? Haka ne. ni ba aljani ba ne domin aljani yakan cuta wa bil'adama. Haka ne. Ka gane kuma aljani kafiri ne. Haka ne. kuma ni ba aljani ba ne da nake magana da kai kamar yadda na gaya maka ka yi imani da Allah yi ba ka ganin Allah kuma ka yi imani da mala'ikunsa ba ka ganin su kuma ka yi imani da akwai rauhanai na addinin musulunci kuma ba ka ganin su domin su rauhani shi musulmi amma aljani da ka gani kafuri ne A da rauhani muhammad sani Allahu akbar to Muhammad Sani ni da nake magana da kai ni rauhani ne na addinin musulunci. Allah sarki. Ni ba aljani ba ne. Allah sarki. Yawa kuma na neme ka ne ta wannan hanyar sada domin ita tafi kowanne sauƙi domin ne domin ka zama khalifa namu saboda ba dan komi ba da mu da kai duka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mu. To Muhammad Sani ka inda Allah subhanahu wa ta'ala mm. ya haɗa ni da kai. Turka shi, a mu na gaba za mu ji matakan mai da Muhammad Sani halifan rauhanai na duniya. da kuma dardumar da za a bashi wadda za ta kai shi duk inda yake so a duniya har ya zuwa nan ɗaki mana watsa shirye-shirye a Washington DC. Mu kasance lafiya. An gaida Ibrahim da jama'arsa. To yanzu kuma sai a biyo mu aji abin da sharhin jaridun Arewacin Najeriya kuma ke cewa. Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako a ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar ta blueprint ɗin dai ta bayyana cewa sojojin najeriya sun ƙara bankaɗu wasu ƙauyukan 'yan ƙungiyar boko haram guda hudu a jihar borno tare da ceto wasu mutane ɗari 400 daga hannunsu a can gefe guda kuma jaridar ta blueprint ta ambatu mataimakin shugaban ƙasar najeriya ne yemi osibanju yana cewa kasafin kuɗin bana zai fara amfani a cikin wannan mako a can cikin jaridar daily trust kuwa ta yi babban labarin ta ne da ke nuna cewa rundunar sojin Najeriya ta samu nasarar cafki waɗanda ake zargin suna da hannu wajen kashe janaral Mamman Shuwa da aka yi a garin Maiduguri a cikin shekara ta 2012. Haka zalika jaridar ta Daily Trust ta ba da labarin yadda wani jami'in hukumar hana fasa kwauri a Najeriya wato kwastam ya hallaka wasu mutane guda biyu da ake zargin 'yan fasa ƙwaurin ne a can jihar Ogun. Jaridar Leadership ta ba da labarin cewa shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya iso Najeriya a wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya fara a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya bisa gayyatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta ci sama da mutane dubu goma sha ɗaya ne suka samu zakar naira miliyan ashirin da bakwai da dubu ɗari bakwai a can jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya. To ita ma dai jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako ta bugu wani rahoton da ke nuna cewa jami'an 'yan sanda ɗari uku da hamsin da tara ne aka kashe a lokacin da suke bakin aiki a cikin shekaru biyu da suka gabata a Najeriya. jaridar People's Daily ta ba da labarin cewa wasu 'yan bindiga sun kashe hakimin Songa Mr. Bala Madaki a ranar Lahadin da ta gabata al'amarin da ya tayar da hankalin mazauna garin na Songa. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala inda ta ambatu shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bukola Saraki sannan da na Majalisar Wakilai Ahmad Dogara suka nuna alhininsu a kan mutuwar walin Sokoto ambasada Hamza Ahmad a ranar Lahadin da ta gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ga kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke bar mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na muri Amerika mai magana da Abdullahi mai maganin gargajiya gulma. Ina so in bada ra'ayina a kan ziyarar shugaban ƙasar Kamaru ya kai a Najeriya. To Allah ya sa wannan ziyara ta tsara dan zumunci tsakanin shugaban ƙasa Buhari da shi kan ya kuma ina roƙo ga shi kansa shugaban ƙasar ta kamaru don allah su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin a ci gaba da kafa waɗannan miyagun ɗiya waɗanda suke kashe al'umma ba zai rafa dalili kuma wannan matakin da suka ɗauka ta ganawa tsakanin da shugaban ƙasa buhari wallahi wannan abu ne mai kyau kuma allah ya sa wannan ziyara ta ƙara haɗa tankon zumunci tsakanin najeriya da kamaru domin a dinka dukkan wata ɓaraka da ke tsakaninsu tsakanin su da shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma muna musu fatan alheri da fatar Allah ubangiji ya nishe shi a gidan lafiya a Kamaru shi kuma shugaban kasa Buhari Allah ya kara ba shi yan Najeriya kuma Allah ya kara masa lafiya. na gode sashen hausa na muryar amerika assalamu alaikum gidan rediyo na muryar amurka sunana gambo barau kusursun daga tsohuwar kasuwa a garin fatarku a yau ina so na in ta sakona na jinjina da mai girma gwamna alhaji ibrahim gaida a bisa kokari da muka ya fara yi a gyaran hanyar fatarkun zuwa bilimari zuwa gashuwa wannan hanya gaskiya ta takura mutane ta shiga rayuwar mutane amma mun ga an fara gyaran ta wannan abun alheri ne wannan abun haiba ne da wannan dama nake kokari ne amfani da wannan dama da yi kira ga mai girma gwamna mu ma al'ummar garin tafakin a bisa hali da muka shiga na toshe mana babbar hanya duk mu na garin fatakun sun lalace suna buƙatar gyara nan haka mai girma gwamna a taimaka a wannan kasafi da za a yi a sa mana gyaran garinmu na kaskun saboda damuna in ta zo al'amarin ba zai mana kyau ba da fatan mai girma gwamna zai zama shawara allah kuma ya ba ka ikon ci gaba da kokari da ake yi To bari kuma mu rufe shirin da takaitattun labaran duniya. Shugaban jam'iyyar Republican Reince Priebus ya kira Donald Trump ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar mai jiran gado bayan da Trump ɗin ya lashe zaben fidda gwani da aka yi a jihar Indiana jiya Talata. Trump ya samu kashi 53 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada Senator Ted Cruz ya samu kashi 37 sai kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich wanda ya samu kashi 7 cikin 100. amurka da ƙawayenta a dama suna tsammanin irin farmakin nan da mayakan sa kai na isis a kaddamar jiya talata a arewacin iraki suka wargaza kan mayakan kurdawa da ake kira peshmerga na wani ɗan gajeren lokaci al'amari da janyo mutuwar sojan amurka na musamman ɗaya to a gaishe ka da kuma wannan takaitattun labaran shirin namu ya kammala sai an jima za a ji abokan aiki da la'asar da wani sabon shirin a madadin sahabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da chibahiro da ne da ya hada mana sauti ya kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yau zubair ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya Bye.